tun dai ranar 25 ga watan afrilu ne yan boko haram suka kai wani samami ga sojojin gwamnatin nijar da ke fagen daga a tsibirin karamga Côté force de défense et de sécurité, 46 morts, 9 blessés. Ministan cikin gida Malam Hasmi Mas'udu kenan ke bar sakamako na wannan artabu tsakanin sojan Nijar da 'yan Boko Haram bangaren sojan Nijar. sojoji 46 suka fada faken daga tara suka jikita 32 suka fata sam. bangaren yan boko haram 156 aka kashe yayin da farfulla 28 ta rutsa da su har lahira lokacin wannan artabu sai dai wannan hari ya girgiza yan ƙasa inda suke nuna matukar juyayi da kuma ba da shawarwari ga gwamnati a wanga hari da aka kai ma sojojinmu gaskiya mun yi bakin ciki kuma sai dai mu ce waɗannan waɗanda Allah ya sa suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu su kuma waɗanda suka yi ciwo Allah ya ba su lahiya ana gani wani mataki ya dace gwamnati ta ɗauka matakin da ya kamata gwamnati ta ɗauka ta nemi kayan aiki shi soji dama wanda aka ce soji an ɗauke shi soji ai da an ɗauke shi da mutuwa soji bai tsoron yaƙi in dai da kayan aiki ina ta'aziyya ga an ga soza da iyalansu da ɗiya da mata an da aka kashe da abin da nake so ga shugaban ƙasa shine in Allah ya nuna ni so nake an na yan kungiyar Boko Haram mai zaman a ce an tada masa jirgi wanda zai a samu a tare ko ina da ko ina gaskiya peace billahi mahukunta mu na ƙasar Nijar dauki mataki kwakwara bisa kan shi saboda abin abin akwai tada hankali gare shi kwarai kamata shugaban ƙasa ya dauki mataki kwakwara wanda za a ce ta mutanen mu peace billahi bisa akan wannan lamura da suka waru na difa a halin yanzu gwamnati ta ɗauki matakai kwakwara na sama da ƙasa wajen neman sojojin da su ci lokacin artabu les opérations de ratissage avec des moyens terrestres et aériens sont en cours dans le secteur pour retrouver les éléments de FDS portés disparus vive les forces de défense et de sécurité vive la République vive le Niger gwamnati kuma na nuna alhini ga ƙasa da dukkan iyalan matattun sannan gwamnati ta ce za ta saka ƙarfi da kayayyakin aiki domin kafa 'yan boko haram ga kuma tsere waɗansu 'yan kwanaki na zama makoki a faɗin ƙasa sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi a jamhuriyar nijar